Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita shida da mita tara da mita ashirin da biyar da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro asalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin za ku je majalisar ɗinkin duniya ta ce ta yi mamakin matakin isra'ila na katse labarin da kamfanin dillancin labarai na ap ke yi daga gaza kai tsaye ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba ya ce za a yi amfani da kudaden da aka kwace daga rasha a yakin da kasarsa ke yi da ita rahotanni kuma daga karamar hukumar zurmi a zamfaran najeriya na cewa 'yan bindiga sun sako sama da mutum sittin da suka sace. gaskiya ne kuma sun dawo mutum 64 illa mace ɗaya sai da aka biya kuɗin fansa garanti kuɗin miliyan goma sha hudu su ne kuɗin fansa al'umma miliyan shida kuma kudin sasanci ne na gari kafin nan suka sako su. Muna dauke da karin bayani tsofaffin 'yan sanda a Najeriya sun yi zanga-zangar lumana a Abuja kan batun fansho da suka ce a bidda su daga tsarin bai daya saboda bakar wuyar da suke sha. Wannan gwagwarmaya ya kai shekara goma muna yin ta. Dan sandan da na yi aiki tare da shi na san shi wallahi na jiya miki sai da ta ce yake daurawa akan matin a daji zai sai da wayan burkutu. Duk shi ya kunshi da shi a gidansa. akwai kuma labarin wasanni. Yau ce kuma ranar bikin bambancin al'adu ta duniya amma za mu fara da labaran duniya kafin mu je ga rahotanni tare da Buhari Muhammad Fage. Ukraine ta yi ta yi godiya ga tarayyar Turai kan kudaden da za ta bata na ribar kadarorin babban bankin Rasha. sai ministan harkokin wajen kasar dimitri kuleba ya ce za su so a kwace kadarorin rashin ne baki daya a yi amfani da su a yakin da suke yi tun da fari tarayyar turai ta amince da shirin amfani da kudaden ruwan da aka samu daga kadarorin rasha domin sai wa ukraine makamai da kuma sake gina ta ta ce za ta aikewa a akalla dala biliyan uku a wannan shekarar domin ci gaba da yakin. a baya rashi ta yi barazanar za ta mayar da martani matukar aka ɗauki wannan mataki a kanta shugaba zelensky na ukraine ya yi ƙarin haske kan yakin da ƙasarsa ke yi da sojojin mamaya na rasha a gabashin ƙasar ya ce yankin harkif da dakarun rasha ke kutsa kai dakarunsa na samun nasara amma ya ce a yankin denis da ke hannun 'yan adawa lamarin babu daɗin ji Zelensky ya ta cewa Ukraine har yanzu na bukatar na'urar kakkaɓo jirage da kuma motoci masu silke. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mamaki ta ce ta yi mamaki matakin da Isra'ila ta ɗauka na katse labaran da kamfanin dillancin labarai na AP ke yi daga Gaza kai tsaye. Kakakin shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kamata yi a kyale kamfanin AP ya yi aikinsa ba tare da wata tsangwama ba. Karkashin wata sabuwar doka jami'an Isra'ila na da ikon kwace kyamarar 'yan jarida da sauran kayayyakinsu. Sun ce kamfanin AP ne ke samarwa da kafar yada labarai ta aljazira hotuna, wadda a watan jiya suka kora daga yankin. AP has described the shutdown as an abuse by the Israeli government of a law that was approved. Wakilin BBC ya ce kamfanin AP ya ce abinda Isra'ila ta yi cin zarafi ne ga 'yan jarida. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. jami'an alardin sin da ke pakistan sun ce an samar da sansanoni sama da dubu daya a fadin yankin gabanin wani zafi da a yanzu haka aka fara fuskanta a wasu sansanoni wato a wasu sassan pakistan da ma indiya baki daya hukumar agajin gaggawa ta yankin ta ce yanayin zai iya kaiwa digiri hamsin a ma'aunin celsius a wasu yankunan ta ce an samar da ruwa da kuma wasu kayayyakin aiki a sansanonin domin taimakawa mutanen da zafin ya shafa Pakistan dai ba bakuwa bace wajen fuskantar yanayi irin wannan. Ko a baya ta fuskanci wani ruwan sama da ya haifar da ambaliya a ƙasar. Wani shugaban ma'aikatan lafiya a Mozambique ya ce mutane na ta mutuwa sakamakon yajin aikin da ma'aikatan lafiya ke yi a ƙasar. anselmo mushabi wanda wakilin kwararrun ma'aikatan lafiya ne ya ce sama da malaman jinya da ma'aikatan lafiya dubu biyar ne suka tsindama yajin aiki kimanin watanni takwas domin samar musu da yanayin aiki mai kyau Mozambique's health ministry is yet to respond to the BBC, but has in the past. Wakilar BBC ta ce har yanzu hukumomin lafiyar Mozambique ba su ce wa BBC komai ba. sai dai sun musanta bayanan ma'aikatan wato ma'aikatan lafiyar da ke cewa kimanin mutum dubu ɗaya ne suka mutu suna cewa zuzuta adadin kawai ake yi rahotanni na cewa marasa lafiya na dogon jira a asibiti wani lokacin su gama jiran ba tare da biyan bukata ba to ƙarshen labarin duniya kenan daga nan sashen hausa na bbc to gaida buhari muhammad fagida da labaran duniyar madalla kamar yadda watakila wasu kwaji a ƙarshen labaran duniyar ɗaruruwan mutane ne suka mutu cikin wannan watan sakamakon yajin aikin da jami'an lafiya ke yi a mozambique kamar yadda shugaban kungiyar ya shaidawa bbc ka fasara rahoton shingai inyoka daga harar game da mutane dubu hamsin ne mambobin kungiyoyin suka gudanar da yajin aiki a fadin kasar ta mozambique baki daya sanadiyar ɗaukar dogon lokaci na jira da marasa lafiya suka yi da kuma rashin kayan aiki marasa inganci da su sun lalace. Jagoran ƙungiyar Anselmo Mushabe ya wa BBC cewa sama da mutane dubu suka mutu sanadiyar yajin aikin da suka tsunduma ma'aikatan kiwon lafiya na neman da a bunƙasa halin rayuwarsu da suke ciki da kuma yanayin aikin nasu haka zalika suna nema da a biya su wasu kuɗi na allowance allowance da kuma samar da kayan aiki ingantattu wata mata ta sanarwa bbc cewa kakarta ta shafe sama da sa'o'i goma sha biyar tana jira a yi mata aiki daga asibitin gwamnatin inda ma'aikatan suka fara yajin aiki suka yi watsi da ita da sauran jama'a a makon da ya gabata har suka manta da ita kamar sauran marasa lafiya. Zuwa yanzu dai ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta Mozambique bace ukun ba game da lamarin duk da kokarin da BBC ta yi domin ji daga bangaren ta. To sai dai a baya ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta Mozambique ta zargi kungiyar da wuce gona da iri game da yawan mutanen da kungiyar take cewa sun mutu sanadiyar yajin aikin da ta tsunduma. Abdu Halilu kenan da fassarar rahoton Shingai Inyoka. To da muka je Najeriya kuwa yanzu haka jama'ar garin gidan Dan Zara na yankin karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara suna can cike da murna. Sakamakon sako mutane 64 da 'yan bindiga suka yi bayan sace su tun makonni biyar da suka gabata. Mutanen da aka sako dai mata ne da tsofaffi da kuma kananan yara. Kuma bayanai sun ce sai da aka biya kuɗin fansa da kuma kuɗin harajin zaman lafiya kafin a sako waɗannan mutanen. Ko da yake dai har yanzu akwai sauran wata mace guda da jaririnta wadda ta haihu a hannun 'yan bindigar ga karin bayani a hirar da wani mutumin garin ya yi da abdulsalam ibrahim ahmed muna cikin farin ciki da ganin dawo al'ummamu gaskiya ne kuma sun dawo su nawa ne suka dawo kamar yadda an ka ɗauke su mutum 64 illa mace ɗaya da ta rage a can sakamakon ita ma haihuwa da ta yi mata ne tsofaffi da 'yan mata da kuma ƙananan yara kamar yadda na gaya maka a baya tuta aka samu suka kubuta? Tattaunawa ce an ka yi a sulhunci har aka samu Allah ya kaddara da mutane suka dawo. Amma an ce sai da kuka biya kuɗin fansa kana aka sako su. Eh wannan magana gaskiya ne sai da aka biya kuɗin fansa garanti abinda muka tattauna muka kai karshe da su za a biya. kafin nan suka sako su. Kudin miliyan goma sha hudu su ne kudin fansa al'umma. Miliyan shida kuma kudin sasanci ne na gari. amma dubu ɗari da hamsin ne babu a cikin kudin. Kuɗin sasanci na gari kamar yaya? kamar yadda suka bukata cewa ana so a ci gaba da zama lafiya a wannan gari ko a yi noma tunda mu mutanen karkara ne mutanen ƙauye kuma asalin mu ba mu da abin da ya wuce noma da kiwo to muna so mu ci gaba da noma mu especially gonaki mu da suke ta yankin to dole sai mun biya wannan kuɗaɗe muna so mu yi shuka kuma mu girbi abin da muka shuka na amfanin gona to kuma kana jin wannan yarjejeniya za ta zauna daram eh to insha Allah abinda muke tsammani za ta iya zaunawa in Allah ya yarda to ya aka aka samu kuɗin da aka biya wannan fansa haka Ba bahaushe ya ce kudin roce ba a suke ba kuma a koyaushe kaddara in ta fada wa musulmi cikin kira ake yin daɗi a halin da ake cikin ake ta haɗawa mai tarau mai sisi gudunmawa ta kowa alhamdulillah haka ne an ka tattara waɗannan kuɗi tsawon makonnin da aka ɗauka mutanen nan suna hannunsu haka an kai ta haɗawa a kai musu kaza yau gobe a kai kaza har Allah ya taimaka an ka samu an ka cika wannan kuɗi suka dawo. To wani hali waɗannan mata da aka sako suke ciki? gaskiya yanzu da nake gaya maka suna cikin mawuyacin hali kamar yadda muke magana nan da kai don wayansu ba sa ma iya bagana suna kwanci asibiti wayansu kuma suna nan gida ana kula da lafiyarsu daidai gwargwado kamar yadda sun ka zo. To sun ba ku labarin halin da suka shiga a lokacin da suke hannun waɗanda suka kama su? da kwane yanzu ba a isa samun takamaiman labari ba saboda kowa yana jinya abin da ya dawo mai a gidan shi ne mai mata biyu ne mai yara ne mai kuma yara ne mai kauna ne bazawara ne wanda ba aure tukuna a ga sun dawo cikin hayyacin su sun farfado wannan halin da ake ciki kenan kuma mu kai wurin samun takamaiman labari ba wanda zan iya gaya maka a matsayin ka na dan jarida to yanzu wani hali garin naku yake ciki game da wannan matsala ta tsaro tsaro dai kan yanzu ba abin da mu ce sai mu ce yanzu da muke magana da kai akwai jami'an tsaro da aka kawo wannan gari aka jibge su don su ba da kariya ga al'ummar wannan gari da sauran yankunan da suke a ciki saboda haka nake so in yi amfani da wannan dama in mika sakon godiya ga wayanda duk suka ba da gudunmawa wajen ganin an tabbatar da tsaro kuma waɗannan al'umma sun dawo ba a samu salwantar rayuka ba kuma Allah ya zaunar da mu lafiya Allah kuma ya zaunar da jihar Zamfara lafiya da sauran yankin arewa da najeriya ba gida. wani mutumin garin gidan dan zara kenan na yankin karamar hukumar zulmi a jihar zamfaran najeriya to rundunar sojin najeriya ta bayyana dalilin rufe rukunin shaguna na banex da ke abuja babban birnin kasar an da rufe rukunin shagunan ne bayan farwa wasu sojoji da wasu da aka kira zaune gari banza suka yi a ranar asabar ga awal ahmad jinyau da karin bayani A sanarwar da ta fitar, rundunar sojin ta Najeriya ta ce ta ɗauki matakin rufe rukunin shagunan na Banex Plaza ne bayan tattaunawa da shugabannin kasuwar domin gano waɗanda suka farwa jami'anta. ranar Asabar ne dai rikici ya kauri tsakanin wasu jami'an sojin Najeriya a Banex Plaza inda galibi ake hada-hadar wayoyin salula da kayayyakin wayar. Kuma rikicin a cewar 'yan sanda ya faru ne bayan da wani da ya shiga kasuwar tare da rakiyar sojoji. ya nemi a dawo masa da sa bayan sayan wayar da ke da matsala. Wani bidiyo a kafofin sada zumunta ya nuna yadda wasu suka farwa sojojin a kasuwar ta Banex cikin sanarwar da ta fitar rundunar sojin ta Najeriya. Ta ce sojojin da aka kai wa harin ba su dauke da makamai kuma sun je kasuwar ba tare da zama barazana ga wani ba inda ta ce abin da ya faru da su ba za ta lamunta ba rundunar ta ce an rufe kasuwan ne domin binciken gano asalin abin da ya faru da kuma waɗanda suka farwa sojojin waɗanda ta ce suna iya zama barazana ga tsaron abuja kuma ta ce manufar binciken shine tabbatar da tsaron abuja da kuma ɗaukar matakan kare sake faruwa hakan na kai hari ga jami'an tsaro da kuma yin kira ga jama'an najeriya su dinga kai zuciya nesa a duk lokacin da wani abu ya haɗa su da jami'an tsaro musamman idan suna cikin kakin soji. Awal Ahmad Jinyau kenan da rahoton da ya haɗa mana. To bari mu je ƙasar Iran inda yau ce rana ta farko a jadawalin tsarin soma jana'izar tsohon shugaban kasar wato Ibrahim Ra'isi wanda ya rasu sakamakon hatsarin jirgi mai saukar ungulu a ranar Lahadi tare da ministan harkokin wajen kusa wato Hussein Amir Abdullahian. An dai soma ne a birnin Tabriz kana kuma aka dangana da wato birnin Qom da kuma Tehran. An soma wato kafin babban zaman makokin da za a yi na sallar janaza kenan a ranar ranar laraba wato gobe a birnin tehran wanda jagoran addini ayatollah ali khamenei zai jagoranta ga usman minjibir da karin bayani Dubun dubatar jama'a ne suka taru tun da safe a kan manyan titunan birnin Tabriz suna biye da wata babbar mota mai dauke da akwatin gawar shugaba Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahian. Galibin mutanen dai suna ta kukan jimamin wannan babban rashin. sannan a ɗazin nan gawar ta birnin tabriz inda aka kai ta birnin kom daga nan kuma za a kai gawar tehran babban birnin kasar a gobe laraba inda jagoran addinin kasar ayatullahi kamna'i zai jagoranci sallar gawar mamatan an kuma ayyana gobe laraba a fadin kasar a matsayin ranar hutu domin girmama tsohon shugaban kasar amma sai a jibi alhamis ne za a birni ibrahim ra'isi a mahaifarsa wato mashhad kuma ana sa ran 'yan siyasa daga waɗansu ƙasashen larabawa kamar iraki da siriya da lebanon za su halarta a halin yanzu dai ana ci gaba da zaman makoki na kwanaki biyar kamar yadda gwamnatin ta sanar a fadin kasar kuma gwamnati ta suma binciken abin da ya haddasa hadarin jirgin mai saukar ungulu lamarin da ya janyo rasuwar shugaba ra'isi da kuma waɗansu mutum bakwai hukumomi sun ce rashin kyawun yanayi da kuma hazo ne suka janyo hadarin jirgin a ranar lahadi an saka ranar 28 ga watan yuni a matsayin ranar da za a gudanar da zaben sabon shugaban ƙasa a iran din. rahoton da usman minjibir ya haɗa mana kenan da kuma haka agogon ya kawo mu karfe tara ne saura kusan kwata a najeriya da nijar kamar da kuma chadi wannan shirin na dare yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com Tumadalla, tsofaffin 'yan sanda sun gudanar da zanga-zanga a Abuja babban birnin Najeriya kan rashin biyan su kuɗin fansho tsawon watanni. Waɗanda suka shirya zanga-zangar lumanar dai sun dangana da ginin majalisa da ke Abuja, tare kuma da buƙatar a cire su daga tsarin fansho na bai ɗaya, a kuma samar da na 'yan sanda daban kama yadda ake yi wa sojoji da sauran hukumomin tsaro. El Nathan Jared tsohon ɗan sanda ne da ya ritaya da anini biyu, ya kuma shaida mini halin da suke ciki. Ah, maganan fincom ne mu lokacin da aka yi wannan sirri na dokan fincom pension kenan contributory pension scheme. Wato abin da ake cirewa daga albashin ma'aikata saboda na shi kudin fansho. korai Yawa. Kamin a yi wannan dokan yawancin kamar ni kai na mai magana na riga na aikin ɗan sanda na kai shekara ishirin da guda uku. To ba da aka yi wannan dokan sai mu da muka riga mun yi aiki sai aka samu a cikin wannan dokan sai ya zo lokacin da muka zo barin aiki sai kamar ni na bari aiki da anini biyu sai aka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wai lomsom ke nanawa wato na sallamar aiki sallamar aiki a kowane wata kuma ana bani dubu ashirin da tara wanda muka zo zauna mun duba ba a yi mana adalci ba idan za a yi dokan da ake so a bire waɗanda suke a lokacin da aka yi dokan nan sai a yi da su mun kuma sai a ce mana to ku lokacin ku yayi ku tafi tun da ma tun da lokacin da aka ɗauke ku ba a yi siri za a ba ku wani hanya daban na biyan san ba gwamnati ne za su biya ku kun da ku to sai yanzu abun ya zo shige mana mun muna ta wahala a kowane rana muna binne yan uwanmu masu karɓan fensir a contributory pension scheme dama tun ne ku tun da abin yake faruwa ba ku taɓa ƙoƙarin ganin kun tuntuɓi hukuma ba ko kuma su 'yan majalisa? Muka yi kuka mun je wurin National Assembly suka ce mana ai su mu je mu yi futin bil wanda su za su shirya mu daga ciki. Wannan gwagwarmaya ya kai shekara goma muna yin ta. 2017 manya namu 'yan sanda sun zo sun ce su they a comfortable with the pen consumption. Ba su iya giya mana cewa a wannan abun ga yanda yake ba suka tafi sun je sun ce 'yan sanda sun gamsu da wannan abu alhali kuwa mu abun yana ci mana tuwa a kwariya yanzu ku takamaimai me kuke so a yi muku so muke a cire mu daga wannan contributory pension scheme din nan an yi doka a ninth senate wanda shi senator ishaku abu ya yi sponsoring bill na cewa a cire 'yan sanda daga pension idan aka cire ku daga cikin tsarin pension me kuke so a yi muku a establishing police pension board kamar yadda aka wa sojoji nia da dia da su dss da sauransu wato a cire ku daga tsarin fansho na bai daya Korai. to yanzu wani mataki kuke so ku dauka idan har ba ku ga an yi hakan ba to mu ba mu da karfin da za mu yi fada da gwamnati mu roka muka kai wa yan majalisa yau a duba a taimaka mana muna son wahala bari gaya na je wani wata jiha dan sandan da na yi aiki tare da shi na san shi ya ma fi mukami wallahi na gaya miki sai da ita itace yake daurawa akan matin a dajin zai sai da wayan burkutu in shi abun shi shi a gidansa wannan abun na gaskiya game ni bayan da za mu zauna mu rayu a cikin irin wannan mun riga mun kashe shekaru mu a cikin aikin dan sandan nan ya kamata a gamu da ido rahama a taimaka mana kiran mu cikin wannan abu kudin nan mun ana da kudi kullum ana cewa pension tana da kudi da yawa amma mai ake da shi yan nasan jarar kenan tsohon dan sandan najeriya To har yanzu muna Najeriya inda shirin bada lamari na ɗalibai da aka daɗe ana jira zai fara aiki a ranar Juma'a tare da ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu waɗanda su ne za su fara cin gajiyarsa a manyan makarantun tarayya a faɗin Najeriya. Sai dai a yanzu jami'o'in gwamnatin tarayya da kwalejojin ilimi da fasaha ne za su ci gajiyar rukuni na farko. tuna dai wasu suka fara korafi cewa sabon shirin ya ja layi tsakanin sa da makarantu mallakar gwamnatin tarayya da kuma na jihohi. Wani abu da suke zargin cewa cewa ya zo da nuna wariya wakilin na Legas umar shehu leman ya aiko mana da wannan rahoton kamar dai yadda babban jami'in asusun lamuni na ilimi na Najeriya a dai Sauya ya bayyana shirin bayar da lamuni na dalibai da aka dade a Najeriya zai fara aiki ranar tare da ɗalibai miliyan biyu a manyan makarantun tarayya fadin ƙasar. Student loan scheme will pay 100% tsarin ba da rance ga ɗalibai zai biya kashe ɗari ga ɗaliban da ke makarantu na tarayya da aka amince domin ba da lamunin za mu biya kashe ɗari na wannan kuɗi gaskiyar magana ita ce za mu biya kashe ɗari na kudade ga takamaiman makarantun da ɗaliban da za su samu lamuni there of providing stipends to uh, haka kuma akwai tsarin bayar da alawus ga masu karɓar lamuni da biyan kudaden ga jami'o'i da kwalejoji wanda zai ba wa ɗalibai damar karatu da sukunin rubuta jarabawa da ƙara wa juna sani a cikin makarantun za kuma mu biya wani kuɗi a kowane wata ga ɗalibai cewa biyan kuɗin makarantar kadai ba zai wadatar ba. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a ranar uku ga watan Afrilu ya rattaba hannu kan dokar ba da rance ga ɗaliban wanda ta zama doka a shekara ta 2024. Yarjejeniyar ta biyo bayan ra'ayoyi daban-daban na majalisar dattawa da ta wakilai kan rahoton da kwamitin kula da manyan makarantu da asusun ilimi na manyan makarantu suka bayar. to sai dai tuni wasu daga cikin iyaye a kasar suka fara kokawa bayan cewa za a fara shirin da makarantu mallakar gwamnatin tarayya ne. This student loan thing is already heading for a failure because of the dichotomy, the state and federal dichotomy. Jaridar wannan shirin bayar da rance ga ɗalibai ya ja layi tsakanin jami'o'in gwamnatin tarayya da na jihohi. manufar da aka yi domin kowane ɗalibai ya ci gajiyar wannan shirin ya gaza tun kafin a fara yanzu kowa zai so ya nemi shiga jami'o'in gwamnatin tarayya saboda ita ce kawai damar da za su iya neman rancen kuɗin sannan kuma ina ganin ɗaya daga cikin sharɗan samun wannan rance ga ɗalibai shine sai iyayensu sun kasance ma'aikatan gwamnati ko makamancin haka ina ganin ya kamata wannan shiri ya zama na kowane ɗalibi ne sai dai sauya ya ce za a iya samun damar faɗaɗa shirin da aka fara don shigo da cibiyoyi da jami'o'i na jihohi wanda adadin zai karu saboda da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da aka kiyasta za su ci gajiyarsa an yi kira ga ɗalibai a manyan makarantun gwamnatin tarayya da su ziyarci shafin yanar gizo don neman shiga wannan shiri daga ranar hudu ga watan mayu shugaban asusun ya ce abubuwan da ake bukata kafin samun rance sun hada da wasikar shiga jami'o'in hukumar shiga makarantu na gaba da sakandare wato jamb da lambar shaidar dan kasa da kuma lambar tantance asusun banki na bbn da kuma cike fom ɗin neman lamuni daga shafin yanar gizon hukumar sabuwar dokar ta soke uku bayan ta cire neman sanin karfin aljihun iyayen ɗalibi kafin karɓar rancen. Omar Shehu Leman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria. To yau ce ranar bikin bambancin al'adu ta duniya. Hukumar kula da raya ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ce ta ke jagorantar bikin a kowace ranar 21 ga watan Mayu domin fito da kyawun al'adu daban-daban. To albarkacin wannan ranar cibiyar Sokoto Heritage wato Reloaded Initiative ta gudanar da wani taro a Sokoto kan irin darussan da ake koya daga dunkulewa da kabilun Hausa da Fulani suka yi a arewacin Najeriya. Farfesa Muktar Umar Bunza malami ne a sashen nazarin tarihi na Jami'ar Usman dan fodiyo da ke sokoto ya kuma yi wa haruna shehu tangaza karin bayani wannan taron ba a nan kadai ba kusan duk kasashen duniya da kungiyoyi da ma'aikatan ne masu ruwa da tsaki ga abin da ya danganci kasancewa al'umma ɗaya da kuma fahimtar juna sun bi wannan umarni na majalisar ɗinkin duniya a ranar 21 ga wata na mayu na kowace shekara saboda ɗan tattauna a ƙara shiryar da jama'a a gwada musu amfanin tsayawa mu fahimci kanmu da kanmu sannan mu fahimta hanyoyi na kanmu waɗanda za mu daidaita tsakaninmu don mu ci gaba. Na so in ji waɗanne irin abubuwa ne ku kuka yi a yau a naku bikin. A Sokoto an haɗa gwiwa ne tsakanin Sokoto Heritage da abin ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Sokoto State da kuma wasu daga cikin ɗaiɗaikunmu waɗanda mu kuma sha'anin jami'a muke. To an haɗu ne saboda a yi duba a ga ga abin da Majalisar Ɗinkin Duniya kusan yau shekara ashirin da biyu. Mm. Sai muka ce to ai wannan wannan sashen duniyar da muke ciki ai muna da waɗanda suke da al'adu daban-daban. da hausa muna da fulani wanda ni kuma matsayina na ɗalibin tarihi aka nemi in binciko in gashin kaka aka yi al'adun hausawa daban tarihin su daban al'adun fulani daban tarihin su daban amma kuma allah ya kaddari suka zamna tare suka fahimci juna har ma wasu na ganin sun game sun zama kabila ɗaya hausa fulani wannan shi eh aka gani aka ce kamar hausa fulani haka mm. saboda an gaza ana jin wuyan hidda waye ba haushi a mm. hidda waye ba fulatani a wannan ƙasa muka ga yadda wannan ƙasa ta hausa suke a kamar misali shekara ɗari biyar da suka gabata da kuma yadda su fulani suka zo kamar misalin su ma ce shekara ɗari hudu zuwa ɗari biyar sai muka fahimci saboda kusantar juna ne da abin da ya iya da abin da yake da kowane sai ya kawo abin da yake da shi aka hada shi aka gina al'umma da aka gina al'umma nan sai ta amfani kowa To, Farfesa kamar na ga maudu'in da kuka tattauna shine darussan da za a koya daga wannan haɗewa tsakanin ƙabilun Hausawa da Fulani. Kamar kowa ta za ka ɗan iya gaya mana ɗaya biyu darussan da za a iya koya? An koyi darussa da yawa. Na farko dai ganin kamar ma bai yiwuwa waɗanda suke da al'adu daban-daban su haɗe su zama abokan juna abokan tafiya shi wannan tunanin a bashi don gashi mun samu tarihi ya tabbatar mana yana yiwuwa sannan muka dan duba muka ce mafi yawa matsalolin mu za ka ga mu da matsala a gida amma sai mu je waje neman magani yanzu misali a ce muna da matsala na zamantakewa a waɗansu ƙabilu sai mu ce zuwa ingila zuwa mitin da shugabanninsu mun baro shugabanninmu nan mun baro mu nan mun je yawo a waɗansu ƙasashe neman yadda za mu warke matsalar da muke da wasu ya sa da abin da an matsala mu ba shi an matsala ingila ba ba shi an matsala faransa ba tsarin mu daban zaman mu daban al'adar mu daban su ma ga majalisar ɗinkin duniya ta karantar da mu cewa mu dubi abin da akwai na gida mu aiki da shi domin magance matsalolin mu na waɗanda suka keɓantu da mu Farfesa Muktar Umar Bunza kenan na Jami'ar usman dan fodiyo da ke Sokoto. Tokociyan Chelsea Mauricio Pochettino ya, ya bar kungiyar bayan da suka amince su raba gari a tsakanin su bayan kaka daya da yi a Stamford Bridge ga Muhammad Abdu da ci gaban labarin wasannin. Marcus Rashford da Jordan Anderson ba sa cikin 'yan wasan Ingila 33 na kwarya-kwarya. da gari Sashgan da bayyana Manchester United mai shekara 26 baya kan gani a bana wanda ya ci kwallo bakwai bayar da biyu aka zura a raga a wasa 33 a league Yadda sanya koma takale da ittifa ta Saudi Arabia daga Liverpool a bara amma daga baya koma Ajax a watan Janairu nan da ranar bakwai ga watan gobe ake sa ran sage zai bayyana 'yan wasa 26 daga ciki da za su wakilci Ingila Euro 2024. cristiano ronaldo na dabda a buga babbar gasar ta mole ta duniya ta goma sha daya jimilla bayan da aka bayyana cikin waɗanda za su je euro 2024 mai shekara 39 mai takale da alnasar ta saudi arabia shine kan gaba yawan bugawa kasar wasanni a tarihi wanda ya ci kwallo 128 a wasa 206 ronaldo ya fara euro 2004 a lokacin da kasar ta kai wasan karshe da ta karba kunci amma ta rashin nasara a wasan karshe a hannun girka wanda ya lashe balando biyar ya taimaka portugal ta dauki euro 2016 shine babban kofin da ya yi dauka na kasa da kasa da kuma nations league a 2018-19 kocin boli vincent company yana cikin masu horar da ta mola da ake cewa watakila bayan mini ta dauka kungiyar da ke buga bundesliga na neman wanda zai mai gurbin thomas tuchel wanda cikin fabrairu ya sanar da zai ajiye aikin tun kan kammala kakan nan ko bali ba kuzin zabi alonso da na tawagar james julian nagelsmann da na austria rabran duk sun ki amincewa da tayin da aka yi musu bayan mini ta karkare kakar bana ba tare da lashe kofi ba karkashin tukel da yin ta uku a teburin bundesliga da kuzin ta lashe stuttgart ta biyu Toni Kroos zai yi ritaya daga bugawa Real Madrid da tawagar Jamus ta wani da zara an kammala Euro 2024. Mai shekara 34 ya lashe kofuna da yawa a Real Madrid tun bayan da ya koma kungiyar daga Bayern Munich a Yulin 2024 ciki da La Liga da Champions League. Kroos yana cikin tawagar kwallon kafa ta Jamus da ta dauki kofin duniya 2021 sai da ya ritaya daga buga kasar ta mola Yulin 2021 daga baya kara rashe shi a cikin Fabrairu bayan da ya tattauna da kocin Julian Nagelsmann. daga ƙarshe na Djokovic na fatan murmurewa da wuri domin kare kofinsu na French Open da kuma koma matakin farko a jerin waɗanda ke kan gaba kwallon tennis. Ta gaida Muhammad Abdu labarin wasanni a kuma gaida Awal Ahmad Janyau da ya haɗa shirin da kuma Ahmad Wakili da ya haɗa mana sauti a gaida sauran abokan aiki. Badriya Tijjani Kalarawi da na gabatar nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na BBC mu kwana lafiya.